saurara nan ana surutu ne yawa tsakiya a yi hakuri eh, to muna tare da shi a nan wurin A ana da malai wuce Allah ya saka mana alkhairi mu ma mun faɗa Allah ya saka maka da alkhairi domin yana taimaka ma addini kuma jagora ne wanda ya rike mana wannan bigire a takaice yanzu abin da aka faɗa masu wa'azi na gaba? a shugaban turnukon afirka ga baki daya shugaban waya. matashi haziki gwarzo marutun kan dutse bai fito ba sai da ya shirya biya biya maganin miyagun yan bid'a da ya shi'a babban sakatare da kungiyar izala na kasa baki daya sheikh muhammad kabir haruna gombe zai taso domin yi wa alkebbar tsoho guga insha Allah. Ba an rama bismillah Allah saka da alheri. An rama abokar adam bismillah. An rama. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الراسية الآية لا تتحرك ذرة إلا بإذنه المصير الذي يمصير دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء الحمد لله رجل القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano masallacin da babban da shi ne sarkin izala na kano da sahabin lahi sale al-pakistani al-kanawi al-maki al-madani al-kashinawi a dukkan ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kuma izala ta yi kira an hansa duk wanda ya tsaya a wannan wuri ko ya ratso wannan wuri wato abun ma zai razana shi taron mu na yau gani nake kamar ba mutane ne zalla ba wallahi kamar hadda wasu musulman aljanu aljanu haka sun shigo na can makasudin wannan taro shine babban kwamiti da kungiyar jama'a ta zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa ta kafa kuma shugaban kungiyar na kasa da kanshi Alhaji Musa Mai Gandu Muhammad ya shugabantar da mataimakinsa na ɗaya a madadinsa wato ya jagoranci wannan kwamiti a zagaye Najeriya lungu da sabo tudu da kware gargada da kwazazzabo ko a ina aisar da sakon izala musamman dangane da zaɓuɓɓuka da suke fuskantar wannan ƙasa kuma da za a fara aka ce a fara daga nan Kano an zaɓe Kano daga nan za a fara ɗigon baɗi daga nan za a fara nausawa ne sai an ga abin da ya ture guzu na ita kano dama an ko da mai ka zo an fi ka kamar yadda na saba faɗa wannan maganar gaskiya ce in ka zo da sunna kano akwai ƙwararrun halin sunna da za su koya ma sunna idan ka zo da bid'a da shirka akwai mu jingima mushrikai suna da su to daga nan aka ce a fara kuma sai a ci gaba da nausawa kamin na fara magana ina gabatar da addu'a ta musamman ga bayan Allah da suka taimaka hawan wannan taro ya samu nasara akwai bambanci tsakanin malamin sunna da malamin bid'a malamin sunna in kana so yayi ma addu'a to taimaki addini shi ko malamin bid'a shine addini in kana so yayi ma addu'a taimaki shi wannan shine bambanci da ke tsakanin malamin sunna da malamin bid'a shi yasa duk sanda muka tsaya kan mimbari muka ji mun yi wani addu'a to mun yi mashi ne saboda ya taimaki addini ba dan ya ba mu kujeran maka ko ta umra ba ba dan ya ba mu geji ko ya jefi bakin mu da buhun shinkafa ko katan na taliya ba ko ya ɗauki wani dunkule na naira Najeriya ya ba mu wannan zai cikin ajanda ajanda shine ka yi wa musulunci hidima a nan muke da baki mu tsaya mu masa addu'a Wa'inda suka ba da gudunmuwa wannan taro ya samu nasara Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin su akwai Alhaji Sani Abdullahi Rogo ya kama mana ɗakuna manya-manya a nema hotel domin a saukar da bakin musulunci daga cikin su akwai Dr. Nasiru Dauna tsohon ciyaman na Nasarawa Local Gamma yanzu haka muna tare da shi a wannan wuri ya ce a tafi tahir gate a kama ɗakuna domin saukar da bakin Allah wayannan bayan Allah ba mu gushewa muna musu addu'a wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi Sai ma kana so muna maka addu'a yi wa addinin wani aiki mu ba mu da matsala sai mu zo nan mai kanausawa sai mun ga abin da daga cikin bayan Allah da suka tsaya tsaye wanda ta domin nasarar wannan taro akwai alhaji ya rano. a rayuwa ta yau ne karo na biyu da na gan shi da idona kuma duka a wurin wa'azi ne ba ofisinsa ba ban san an goshi ko ofisin shi ba in ka tambayin a wace anguwa ya rana yake ban sani ba ina jin sa yake ban sani ba wallahi a wajen wa'azi na taba ganin shi sau ɗaya ko muka sake haɗuwa da shi yanzu wajen wa'azi amma Alhaji Abdullahi Rano da Allah kaɗan mirke sai bayan Allah suna so su gaisa. Jama'a ku ce Allahu Akbar. Ku ce Allahu Akbar. Wannan ita ce ka'ida ta malamai na sunna. kun ga amfani yi wa addini aiki ya yi duk lokacin da wani abu ya taso na addini da rayuwar al'umma ƙungiyar ba ta yin shiru wanda ya shafi siyasa ba zaben da aka yi na 1999 tun san da demokuraɗiyya za ta taho tun san da muka ga an ciro wani tsohon ɗan kurkuku ya kalmashe hulansa ya fi garo mun yi magana ba mai shiru ba ba zan manta da daura 1999 ba ba zan manta da abuja 1999 ba duk irin ayoyin da malaman nan suka karanta da bayanan da su gadon daya da su Sheik abdulbashir da su Sheik habibu hayan kaura suka gabatar ban mantawa shi kansa malam habibu a wancan lokaci duk ayoyin da kuka ja ja wannan sai da ya ja su a wancan lokaci amma ɗan siyasa mu suke kunnen kai suka ce ai maluma ba su san siyasa ba ne ai kafiran ma akwai baki baki akwai baki kirin akwai fari akwai wankan tarwada muka ce musu akwai matsala Su suka ce ba matsala ai ba mu san siyasa ba akwai shan term akwai long term akwai wane ne aka ta samun da turan ke gantaka wa'anda muka yi ta ja ba a gane ba to yanzu an gane ko ba a gane ba ya kamata a ce kuskuren akan census ya a Najeriya mai kalmatacciyar hula ya zo da wani tsari wai ana so a murkushe musulunci da musulmai ƙungiyar izala ta kewaye ƙasar da ta kira musulmai ku fito a kirga tun da dai matsala an ce ta yawa ne majority wato jirgin wai majority tarihi board muka ce to babu matsala a kirga da arne mai mata kwara ɗaya can kamar idan desfa da 'yan yayan shi guda biyu da musulmi mai mata hudu yi arba'in da bakwai a kirga a gawai da suka fi yawa an kirga ko ba kirga ba suwa suka fi yawa jami'ai kirgin kanzu sun ce sun gagara kirgawa duka sun ce kirga miliyan ɗari da arba'in suka da suka bari haka kuma wani abin da ya bada sha'awa jihohin da suka fi yawan al'ummar jihohin musulmai ne jihar kano ita ce gaba da wajen mutum miliyan goma sha ɗaya jihar kano jihar musulmai ne sai jihar lagos na ko masu ƙuri'a yanzu a Kano ta ko wajen mutum miliyan biyar masu ƙuri'a da za su dangula sun yi rijista sai jihar Lagos jihar Lagos ma ga kalle ta jihar musulmai ne da ƙuri'a har da bai cin zaɓe Lagos in dai a danna ƙuri'a da adadin mutane ne su suke da wajen mutum miliyan goma su suke biyo baya da aka kirga an sake tabbatar da musulmai su suka fi yawa sanda aka zo za a yi tatin yan ƙasa aka kirkiro da wasu da barbaru ƙungiya ta kewaye Najeriya gaba ɗaya ta waye da kan mutumai akan wannan matsala zaɓe da aka yi na wato 2003 ƙungiya ta ɗauki matakin wayar da kan al'ummar Najeriya. Zaɓe na 2007 ƙungiya ta kafa kwamiti sai da aka kewaye Najeriya nan gaba ɗayanta. Sanda mai kalmasasshiyar hula ce ta zarfe. Ƙungiya ta kafa kwamiti ta ce a kewaye ƙasa a wayar da kan al'umma ba a yarda da zarce ba. Ya ce ta zarce muka ce ta lankwashe sai Allah ya ce to ta mutu ba a huta. kuma karshe ta mutu aka binne ta ba jana'iza aka rasa masu mata zaman makoki matsiyaciya muka ce Allah ya ƙara mata nauyin kasa wanda ya kwanta ya ƙarƙashe shi ne tamasasshiyar hula shi ma sai gashi ya tara mutane a ije su kwaya Abuja ba kunya ba tsoron Allah dama bai da ko ɗaya a ciki ya ƙara tabbatar wa duniya da shirgegen shi da wai shi ma ya ce ya barranta da ita wai shi bai ma san ya aka yi aka kawo ta zarce ba shi ba shi ya kawo ta ba wannan bayan ta mutu kenan kowa yake bai da alaka da ita sai ga yana cewa I was unjustifiably accused but I why he was unjustifiably accused but I stay where I am and what I am and in focus muka ce ƙarya kake ba wani ba wani magana focus ƙarya kake ke cikin rota. wannan shi yasa idan kungiya yanzu suna magana akan siyasa ba bakon abu bane dama abu ne da aka saba yi wancan karon san da aka fara rigimar ta zarce da aka fara faɗa da zarce mun fara daga lagos aka kare a maiduguri daga can aka faro ta ba zan manta ba ga mataimakin shugaba muna cikin garin makurdi an yi wa'azi da dare har karfe uku na dare da safe ana taro da shugabannin ƙananan hukumomi cewa a shiga kowane lungu da sako a tsinewa wa matsiyaciya a yi alƙanuti a roƙi Allah a waye da kan jama'a ana wannan zama aka kira mu a waya aka ce Allah ya tsari kwanan da zarce yau ake jana'izar to wannan ne sanar da siyasa ta sake zuwa kungiyar ba ta sake yin kasa a gwiwa ba aka sake yin wannan kwamiti wanda da karfin Allah sai ya zagaye Najeriya Allah madaukin sarki ya kara taimakawa abu na biyu mu babu da jam'iyya duk sanda muka zo muna magana akan siyasa ba inda za ka ji mun ce ga jam'iyyar idana ku je ku shiga jam'iyya a jam'iyyun Najeriya suna nan da yawa in ba wanda ya kirkiro su ba ma mai rijistar su ba kowa ya san adadin yawan su ba duk jam'iyyar da ka ga dama ka je ka shiga mu mu da matsala ba ajanda mu bace ina fata an gane wannan matsalar mu ba matsala ce ta siya ba in ka ga dama je kai PDP ko kai ANPP ko kai CPC ko ABDA ko ACN ko DEDD ko prc ko GRP ko SRR duk tafiya da kaga dama ka je kai mu ba mu da matsala mu tafiya mu tafiya ce guda daya wacce mu gani a Qur'ani bai girma dan wa'ancan gaba daya babu wacce mu gani a cikin Qur'ani tafiyar mu ita ce tafiyar da magani a Qur'ani mai girma wace tafiya ce magani a Qur'ani mai girma alarama ita ce tafiyar nan da Allah ya ambace ta a suratul mujadala sannan ya ambace ta a cikin suratul ma'ida bari mu fara da suratul mujadala Allah madaukin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir وادخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر Allah madaukin sarki yake la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil ba za ka taɓa samun wasu mutane ba waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alƙiyama. Allah ya ce wa tuna man hatan ma hawa suna. sannan ka same su suna nuna soyayya ga waɗanda ke jayayya da Allah da manzansa ba za ka taɓa samun mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alƙiyama. sannan ya samu shirgejen kafiri makiyin Allah makiyin manzon Allah makiyin sunnar annabi makiyin annabi makiyin iyalan gidansa makiyin masu imani makiyin masu sallah makiyin makiyin makiyin maƙi sannan ka samu mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da tashin alkiyama ya ce wannan kafirin shi ya zaba shi ya dambulawa Allah ya ce ba za ka taɓa samu masu imani da wannan ba shi yasa nake mamakin 'yan siyasar da ke fitowa suna cewa malaman addini wai suna kafirta ba malaman addini ne suka kafurta ya ce mata kafiri ya ce kai arne ne ko za ka yi kuli kulin rakiya da mu sai mun ce maka kai kafiri ne origin tuna man hadda Allah wa rasula Allah ya ce walau kanu aba'ahu ko da ko sun kasance iyayensu ne Allah ya ce ko babanka ne yake sai kafirci to ba ka rike shi musu wani inji Allah walau kanu aba'ahu aw abana'ahu ko kuma ƴaƴayensu aw ikwanahum ko kuma ƴan uwansu aw ashiratahum ko su. Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim iman waɗannan wayanda suke tsayawa tsayuwa ta daka ba sa ɗauka su tankawa maƙiyin Allah maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya su Allah madaukin sarki ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin su. malamai sun ce kitaba da ake samu a Qur'ani mai girma ta kasu kashi biyu akwai kitaba shar'iyya akwai kitaba qadariyya to wannan ula'ika taba fi qulubihim iman ita ce ake cewa kitaba qadariya wa'annan sune wa'anda Allah madaukin sarki ya kaddara imani imani na gaskiya a cikin zuciyarsu sannan Allah madaukakin sarki bayan ya sa imani a cikin ransu wa ayyadahum bi ruhin minhu sannan Allah madaukakin sarki ya karfafa su da wani ruhi daga gare shi sai Allah madaukakin sarki ya ce su wa'annan mutane wa yudkinuhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah maɗaukin sarki zai shigar da su aljanna wacce ƙoramai ke gudana ƙarƙashin wannan aljannar kuma Allah madaukin sarki ya yarda da su ya yarda da abin da suka zo da shi su kuma sun yarda da Allah sun yarda da abin da Allah madaukin sarki ya ba su na rahamarsa da gafararsa da falalarsa sai Allah ya ce ulaika hizbullah waɗannan su ne ƙungiyar Allah waɗannan su ne fati na Allah waɗannan su ne 'yan jam'iyyar Ubangiji ulaika hizbullah sai Allah ya ce ana ku saurara inna hizballahi lalle kungiyar Allah fati ta Allah Allah ya ce humul muflihuna su ne masu samun babban rabo su ne masu cin nasara kuma a ci gaba da tafiya a ci gaba da turawa wallahi ba mu yi ƙasa a gwiwa ba har yanzu har yanzu maganar da ake in dai da ƙuri'a za a dangula daga sakamakon rijistar da aka yi a Najeriya wallahi kafirki ba zai danna musulunci ba har yanzu maganar da ke gama kuma kafirki ya danna musulunci yanzu a Najeriya to ɗayan biyu ne ko munafukan musulmai sun taka rawar munafurci ko kuma musulman sun raba kansu sun gagar haɗa kansu a yanzu haka abin da ƙuri'an Najeriya ta nuna wayannan 'yan takara guda uku da aka kira zuwa gare su yau ɗin nan suka zauna a teburi suka yi resolving suka ce mu mu haɗu mun ittifaki ga ƙwara ɗaya tallin mun tsayar mu mu rufa masa baya al'ummar musulmai na Najeriya ku rufa masa baya wallahi an riga an gama daga nan ba maganar wa'azi ba ne malamai ne za su zauna a fidda fatawa kana dangwalawa mu kuma muna dangwalawa da ita Allah har yanzu maganar da nake gaya muku da ƙuri'a ba iya da musulmi a Najeriya kuma ku saurara ku ji wallahi gwamnonin da suka ci amanar musulunci suka ci amanar musulmai a yanzu haka maganar da nake gaya muku har a wajen mai yan malfar ba su da mutunci a wajen ina magana da wani hannun wani daman gwamna wanda sanda aka je aka jefa ƙuri'a sauran gwamnoni na buga mashi zuwa suna kai kashi ba uku mai yan manufa bai ci zaɓe a jihar sama ya ce a ni na ba Allah zaɓe abinda Allah ya zaɓa shine alkhairi sai ya ce daga ranar zuwa yanzu su nan da suka ci amana al'ummar su mai yan manufa sai ya gano ba su da mutunci a garin su ba su da mutunci a jihar su da ƙuri'a kaɗin su ba mai iya cin zaɓe a jihar shi da ƙuri'a talakawa ba su zaɓen su akwai wayanda yanzu a cikin garin su ba su iya yawo akwai wayanda ko cikin wannan sati ko cikin wannan sati, ko cikin wannan sati ko cikin wannan akwai wanda da ƙaryata shi ya samu labari amma babban mai bashi tsaro shi yana azumi kenan abin da yake faruwa sai mai yan malfa ya gane cewa wa'annan da suka ci amana al'ummar su yanzu ba su da amfani sai a completely useless a hopeless a wajen shi ba su iya amfani ba su iya samun shi ƙuri'ar kowa sai ya gano wa'annan da suka tsaya suka tare mutunci musulmai da musulunci da addini su ke da kima yanzu idan wayannan suka je guda biyu da an ce mai yan marfa ga gwamnawa ne da gwamnawa ne ya zo da an ce gwamnawa ne ya zo sai ya shiru ya share shi ya fashe a ne in an ce mai sa ya ce useless only dependent da an ce masa gwamnan jihar ta ya zo nan take wurin zai tashi ya gyara yan marfansa ka left is coming left is left left left left sun fara ganin kunyata a duniya ko su fara ganin kunyata ba muna fata Allah ba su yi kwantu ba ba bukatar mu shine su ta tafiya haka ba addu'a da muke Allah ya ba su ikon tuba daga nan zuwa zaɓe da za a yi na gaba su taka wata rawa da musulman Najeriya za su gani su shace wancan mummunar tarihi da suka bar wa kawunansu suka bar wa iyalansu suka bar wa ƴaƴansu suka bar wa jikokinsu akwai waɗanda cikin su in ba su tuba ba ina tabbatar masa wannan baƙin jini da wannan wato ainihin mummunan tarihi da suka bari har har zuri'a har saboda zai biyo baya abin sai ya shafa a ce a miki Allah madaukin sarki ba su daman gyarawa shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ala ku saurara inna hizballahi lallai wato fati na Allah humul muslihuna Allah madaukin sarki ya ce su ne masu samun babban rabo to amma ku saurara ana ramma je ka cikin suratul ma'ida domin mu ji inda Allah madaukin sarki ya sake ambatar jam'iyyarsa wacce ita ce jam'iyyar da ake bukata musulmi su mata kankamo amma kamin mu isa kan jam'iyyar adaba ma yi dan yi arako ma baya kadan Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يعد القوم الظالمين ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى بائرا فعصى الله الخاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون طيب، الله أكبر Allah ya ce ya hallazi na amanu ya kuna da suka imani Allah ya ce la tattaki zul yahuda wannan tsara auniya. kada ku yadda ku rike yahudawa ku rike nasara su zama su ne waliyan ku inji kada ku yadda ku rike yahudu da nasara su zama masoyanku waɗanda za ku tawa lamarinku Allah ya ce kada ku yadda ku rike ba yahudi ko ba nasari idan an ce ba yahudi an san ma ake ce ba yahudi in an ce ba nasari an san mai bin addinin nasara ake nufi wane ne mai bin addinin nasara kun san su ba ba ku san su ba Allah yake kafu kuskura ku rike su su zama su ne waɗanda za ku jibinta wa lamarin ku ma'anar abun kar ku yadda su zama su ne waɗanda za ku zaɓa su jagorance ku su shugabance ku inda Allah madaukakin sarki sai Allah yake su wayannan mutane da kuke ganin su babu hum u babu sashin su matoya sashi ne sashin su suna tare da sashi sashin su sashi suke zaba haka ya faru a Najeriya ko ba haka ya faru a Najeriya ba dan labarin tambaye ku na da ke inugu ina suwa suka dangulawa na bayansa suwa suka dangulawa dan da nake na suwa suka dangulawa na suwa suka dangulawa kenan dukkan su gaba daya da suka tashi zabawa suka zaba Allah ya faɗi gaskiya ya ce babu hu abu ya ba sashin su ya tashi. sashin su suna tare da tashi. sakarci ne wata jirgin siyasa ya zo wayan zai na magana ai malaman addini ba su gane ba ita wannan matsala ce ta siyasa Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya one nation one destiny na'am ba musulmai ne suka fara kawo ƙabilancin addini a siyasar Najeriya ba ko musulmai ne suka kawo ba misali ɗan takarar shugaban ƙasa wai da suka fito yanzu guda nawa ne a yanzu guda nawa guda hudu musulmai nawa cikin arne nawa me yasa ya zama arne kwara ɗaya tallintan duk arnan najeriya gaba ɗaya ka kife da kwarya arne ne suka tsaya je ka jihar kaduna duk shekara sai an samu arna sun fito yan takarar gwamna haka ne a lokacin da gwamnati hannun musulmai take yanzu da aka samu arne ku faɗa mun akwai wani arne da ya fito ya takara da shi kenan sai musulmai da suke da yan takara ko amma shi arne kwana nawa kwana ɗaya kan lintar su wane ne suka bi coci coci suka ɗinke suka ce kowa ya janye ga namu ya tsaya murfa masa baya kenan mu muka kawo ƙabilancin addini mu muka kawo ƙabilancin addini a siyasar Najeriya ka shiga Internet kai browsing ka karanta jaridu wannan rijista da aka zo za a fara yi musulmai ba su fara faɗakar da mutane ku fito ku rijista ba sai da aka samu coci coci sun kafa doka idan ba a samu idan ba ka zo da rijista ta ƙuri'ar kawai ba za a bar ka shiga coci ba kanana a cikin jarida wani fasto ya fito ya buga yace get registered or you will be banned from attending the church wai ka tabbatar ka rijista in ba haka ba za a hana ka zuwa coci a tarihin siyasar Najeriya an taɓa samun inda coci ta kafa doka sai kayan rijista kamin ka shiga coci sai kana da ƙuri'a ka nuna ƙuri'ar ka sai yaushe me yasa kenan mu ne muka shigo da kabilanci na addini a cikin harkar siyasar Najeriya sai ku saurara ku wallahi wani dan uwa yana gaya mu akwai coci coci da suka halatta wa kiristoci yanzu auren sama da mata daya suka ce mun ga yanzu abin da ya zama haka ai da ma abin tsofa alƙawari ya samu alƙawari ne to shi samu alƙawarin a kara masa wani sabo bana yanzu kirista a Najeriya rinka auren duk biyu saboda a ƙara yawa saboda siyasa da ke tunkarar ba. Kenan mu ne muka shigo da addini a cikin harkar siyasa ba mu muka shigo da addini a harkar siyasa ba. Musulmai a Najeriya idan ka kalli yadda Najeriya take ba musulman Najeriya ne suka kawo matsalar da ke faruwa tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba a Najeriya. Ya za ka yi ta gane wannan? Hanyar da za ka yi ta gane wannan shine ta kalli Najeriya, ɗazuwar ɗan uwa yake ba da misali. Duk jihar da ake da musulmai da kiristoci a Najeriya musulman jihar su kadai za su iya cin zaɓe ko da kirista kwara ɗari ba su kuri'a ba amma saboda sanin muhimmancin zamantakewa ta ƙasa sai a ɗauki gwamna musulmi a ɗauki dubiti ne a ɗauki dubiti musulmi wannan shi ne abin da za a gani a jihar gombe wannan shi ne abin da za a gani a jihar adamawa wannan shi ne abin da yake faruwa a jihar kaduna wannan shi za a gani a jihar nasarawa duk jihohin da musulmi suke da ƙarfi akwai kiristoci 'yan tsiraru a ciki sai a ɗauko dubiti gwamna daga cikin wa daga kiristoci a halin za a iya wucewa ba tare da suwa. to idan misali musulmai suna yi haka don ne a jihohin da musulmai akwai su da yawa watakila sun kai 40% ko 45% kiristoci idan suka samu dama ba za su taɓa yadda a ba musulmi ba kamar jihar filato da uwa yake bada misali da kitan jihar filato an samu gwamna arne dibiki arne shugaban majalisar da abin nan majalisar house of assembly arne kwamishinan yan sanda arne Komishinan Arne, komishinan Arne, komishinan Arne, Arne, Arne, Arne. a jihar da musulmai ke da jinjaye ana yin wannan Ke nan mu muka shigo da bambanci al'umma da bambanci shigo da bambanci a wata harkar jagoranci kai ba wannan ba kalli talakawa musulmai ba akwai kiristoci a Kano ko ba kiristoci a Kano musulman kada kun tare da kitu ba sai kun kashe kiristocin Kano saboda suna da shaguna a sabon gari suna da shaguna a kantin kwari suna da shaguna a kofar ruwa suna da shaguna a wuraren kun taba tashi kuka ci adalci a kansu saboda wannan babu duk inda babu kiristoci a sokoto suna zaune lafiya kalau babu su a kebbi babu su a zamfara babu su a kaduna lafiya suke zaune ko ba lafiya suke zaune ba to me yasa duk jihar da kiristoci suke da rinjaye nan ne za a tsangwari musulmi a ce dan me yasa wai yake da arziki dan me yasa ya kasuwa a dan ba zai samu arziki ba ka yi noma ya yi noma shi ya adana nasa kai ka wurce buhu biyu an yi jiya an zo da shi ka kara wurce buhu biyu an yi jiya an dan shi ba zai arziki ta tafiya ce ba kenan laifin sa ne da ya arziki laifin sa ne da ya rumfa a kasuwa wa yake maka ke kada ka dan ne yasa sai jihar da musulmi suke da karanci a nan ne za a rinka kashe su a nan ne za a yi musu kisan killa a nan ne za a musu dubu lakancin da aka ga mun yi musu wannan demokradiyyar Najeriya ce sai da wannan kenan ba musulmai ne muka shigo da addini a cikin siyasa ba dan siyasan da ka na wai maluma sun shigo da addini a cikin siyasa wallahi sakarai ne bai ma san siyasar Najeriya ba kuma idan ka bincika wannan magana da yake ba yana magana ne saboda maslahar al'ummar sa ba a yana magana ne saboda maslahar kansa watakila an cika masa aljihu ko an masa wani alƙawari ko akwai abin da ya hango bisa wannan ne zaka ji dan siyasa ya fito yana faɗa irin waɗannan maganganu amma Allah ya ce ka'idar kenan guda daya ya awliya abu sashen su masoyan sashi ne su a dunkule suke su a tura suke ku ku ne kuka mai da kanku wani abu daban kuka rabu biyu wasu na tare da su wasu na tare da musulunci su a dunkule suke a tura suke kafirci shi kadai ake ginawa lokacin da Umar Musa ya raduwa Allah ya karbi rayuwarsa ai wanda ya yake kowa cancanta a ɗauko mataimakin shugaban kasa ne gwamnan jihar Katsina akalla wasu da gafi shugaban kasa sai mu samu ne sai mu samu mataimaki kuma a central zone yake inda an ce daga central zone za a dauko me yasa ba a dauko shi ba aka dauko gwamnan jihar Kaduna sai a gan aka dauko shi ba a yi wa musulunci illa ba bari a zo Kaduna jihar da Sardauna nan ya rayu ya gudanar da harkokin shugabanci bari a zo jihar Kaduna jihar shek Abubakar Mahmud Kudu bari a zo jihar Kaduna jihar musulunci bari a ɗauki gwamna saboda kun yi adalci kun dauki dubiki ko musulman Kaduna ba su da dididigi ba za su iya cin zaɓe kun ɗauki dididigi ar ne saboda adalcin ku na musulunci bari a yi amfani da wannan damar a muku illa sai aka zo aka ce sai shi za a ɗauka aka ɗauko gwamnan aka tafi da shi aka yi surutan banza da wuri yanzu kuma ga abin da yake faruwa a cikin jihar kenan mu ne mu ne muka kirkiro wannan mu ne muka zo da wannan tsarin mu muka yi wannan shirin ba mu muka yi shi ba ba mu muka shigo da harkar addini a cikin siyasar Najeriya ba wayanda suka shigo da harkar addini a cikin siyasar Najeriya ga su nan muna gari da ido kuma su waɗanda suke cewa ba mu san me muke ba wai saboda suna kan wasu kujeru to bari a ci gaba da tafiya irin wulatancin da irin wulatancin da waɗanda suka gabace su ya shafe su wallahi sai ya shafe su kuma domin ƙa'ida ne Allah ya bayar kafiri bai da amana duk sanda ka danka wa kafiri amana kafiri sai ya ci amanarsa ku ɗauki shugabancin gwamnatin mai shehu hula kawai a matsayin misali mataimakinsa Atiku Abubakar wata hidima ne bai masa shirin hulama sai da yake kurkuku wa yake mace shi kamar sa saboda wannan ya dauko shi ko ya ma taba cewa shi ne handbag na mai shirin hula ai jakar da mata ke ratayawa ma'ana ba mai raba karshe mai shirin hula ya zarta shi ko bai zarta shi ba ya ta shi saboda ya dauki amana ya bashi duk waɗanda suka taimake shi babu waɗanda bai ci amanar su ba haka shi wannan mai yan malfar ku da kuke gani wai za ku rufa masa baya wai ai ya ce muku ba komai to ba haka ka'idar kafiri take ba daga sanda amfani ta ya kare ta gama amfani a wajen su ka'idar su guda ɗaya ne shine there is no permanent friend in politics and there is no permanent enemy but rather permanent interest wannan shine ka'idar su babu aboki na diddi sai dai bukata ta diddi. idan ta hanyar ta bukata za ta biya to ta zama aboki in yanzu amfani ka ya kare bukata ba ta biya ba a yi watsi da kai kuna ganin abin da ya faru a ƙasar masar amerika da isra'ila su ne manya-manyan tsawayen shugaban ƙasar masar haka ne ko ba haka ba shekara talatin da ɗaya a duniya yana tare manufofinsu ya haɗa kai da su ya ci amanar musulmai ya ci amanar musulunci ya ci amanar ƴan ƙasarsa ya ci amanar ƙasashen da ke makwabtansa ya ci amanar musulunci a duniya saboda tsabar shegantaka arniya ya auro musulmai ma ba su kai albarka da zai auri ƴarsu ba haka ya zama shekara nawa talatin da ɗaya ɗan ya biya musu bukata yanzu da aka zo aka yi masa bore gwamnatin jasa ta rushe su wane yanzu suka dawo suka sa shi gaba america da wa da isra'ila kuna ji isra'ila ce wace tona asirinsa ya bude account na wasu biliyoyin daloli ita a shirye take ta hada kai da sabuwar gwamnati in dai za a ci gaba da hudar ita wayannan kudaden da ya tara kuma idan ana so a yi da za a zo a karba shi shiri sai ta amana yadda kake ganin kamar wai yanzu ta hada kai da shi ka watsar da musulmai ta gaya wa musulunci baƙaƙen maganganu ta gaya wa musulunci kalmomin rami don arna ya da kai don ka samu shiga to ka samu shiga din bari a ci gaba da tafiya wallahi duk da su tura karshen alewa kasa akwai ran da nan zai kakkabo kai tun kudo kai koro ka ka dawo cikin mu ko mu ce ba mu so matasa kuma suna nan suna jira su maka sai kai hamma da gyaran ka Allah ya ce wa man yace wallahu minkum duk wanda ya jibince su a cikin ku fa innahu minhu Allah ya ce to daman cikin su yake in ba ku gane fasara ba duk wanda ya zaɓi arne to dama arne ne ya Allah wa man yace wallahu minkum fa innahu maza fa innahu minhu Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yahdi al-qawm az baya shirye da mutane azzalimai akwai zaluncin da ya wuce akwai cin amana da ya wuce akwai zaluncin da ya wuce ka kunyata musulunci da musulmai wai ka zo kana magana wai ai matsala ce ta siyasa ta ci gaba har da yayi shekara takwas yana shugaban kasa a Najeriya ku faɗa mun ci gaban da ya kawo Najeriya kai mutumin Kano kai mutumin katsina kai mutumin zamfara kai mutumin sakkwato mutumin Keri, mutumin jigawa mutumin yobe mutumin gombe mutumin adabawa mutumin bauchi mutumin nasarawa mutumin naija mutumin kaduna ina so ka gaya mun ci gaba guda da mai tafasashin guda ya kawo a jihar ka gaya mana ci gaba kwara ɗaya can wanda ya kawo a kai nan kanar ce ko ba kano ba ci bai kalmata sai hula ke takwas da yana shugabancin Najeriya mai ya kawo Kano ku faɗa mu abu guda ɗaya bai kawo Kano mai cigaba me ya bayyana abubuwan da ke cikin Kano akwai express da aka yi daga Abuja zuwa ta shigo cikin Kano an ne ya kawo ta ko mai sallah ba ku an samu ba musulmi ne ya kawo ta duka kun yarda da wannan akwai barikin sojan sama da kenan an ne ya kawo ta ko musulmi babban asibiti da kanar da ce asibitin Aminu Kano musulmi ne ya kawo ta ko arne jami'a da muke sun kawo da ita take jami'ar bayero ga new site ta musulmi ya gina ta ko arne makaranta ta gaba ta post da muke takama da ita a kano ita ce makarantar yan sanda da take hudu police academy musulmi ya kawo ta ko arne makaranta ta gaba da muke alfahari da ita a kano shine nigerian law school da kaf nigeria nigerian law school kwara ɗaya ce ta lintar wacce take lagos wannan ne yasa suke da mafiya yawan nauyoyin kawo ɗaya kira a Kano daga nan ne sai ba Kano ka fara samun wakilci a ainihin wato cikin lauyoyin Najeriya ka fara samun wakilci a cikin alƙalan Najeriya musulmi ne ya kawo ta ko arne ne ya kawo ta wai kai ɗan siyasa saboda ka ci kuma wai da zaka zo kana ce mana to da musulmin da arna ma ne ne bambancin su musulmin ma ne suka tsina na wai kai baka san musulmai ne suka tsina na ba kai baka san abin da musulmai suka tsina na ba wannan sai gabar na kirgawa ya kawo su kai ku saurara ina so ku faɗa mun abu kwara ɗaya sallin talle wa ya ga aka hana karo sallan sarki musulmi ko harbe sama da kamfani ɗari uku suka fi kusiya kano kamfani ɗari uku je shara ɗa ku zo nan kudin murtala ku zaɓe duk kamfanonin da za ta ratso duka a mata suke wani kamfanin na da ma'aikaci ɗari biyar wani na da ma'aikaci ɗari bakwai wani na da ma'aikaci dubu ma'aikatan wani na da mata biyu wani mata ɗaya wani uku wani hudu wani na da 'ya'ya bakwai wani goma wani sha biyar wani ashirin gaba ɗaya an kashe su gaba ɗaya wa haifar da wannan bala'i musulmi yana zuwa yana hawa umar musa na ce a jawo bututu na gas a kawo shi kano saboda a inganta wutar lantarki saboda menene kano kuma garin suwa garin su musulmi ko za a fara aikin Allah ya karbi rayuwarsa sai har ne mai yan malfa ya hau yana hawa ana yin aiki yanzu ko an dakatar da shi ko oh, har yanzu sai baka san me musulmi yayi ba har yanzu baka san bambanci tsakanin musulmi da arne ba sai yake cewa da bambanci tsakanin kasuwar famisau wa ya fara ta arne ko musulmi tax free posting gurin da yin an sauka kaya ba haraji kamar yadda dubai take mai kalmasasshe hula kamin ya zo musulmi ya fara aiki an ɗabi fili an yi tsare-tsare an zuba kuɗi ma guda daban da Allah ba wanda ya saki a kasu. yana zuwa ya zama ya dakatar da aikin hana aiki sai je ya yi irin wannan ya ɗauko fayil ɗin ya fafa yake a jaya a Lagos aka je aka yi ya ɗebo arna yan uwansa aka mai da su miliyoyi suna cin abinci suna harkar haka aka hana aikin shekara kafa bayan Allah ya kawo da shi musulmi hau Umar Musa yana hawa yake a ɗauko fayil ɗin aikin a kare haka da kuma haka bane daga ta da aiki cikin taron da na san wa'anda sun sai rufuna wuri haka ne ko ba haka bane yanzu da arna ya zo ya hau an dakatar da aikin ko ba a dakatar da shi ba wai kuma har yanzu kai dan kai ne shugaban mahaukata na ƙasa wai tana tambaya wai tana tambaya mu ne bambanci tsakanin musulmi da arna ai abin da ake bukata ci gaba wani ci gaba arna zai ya samu ina ne yake da kwakwalwar basira arnan Najeriya daban da kafa da musulunci rana zuwa sai da aka tara wa Najeriya kusa na shirin ya farmashin waye zo ya mai da ita ta koma ta koma garejin tsawon duk jirgin da ya san ya ce bai sauka ya kudu akwai gidajen da ba su yadda su sa wani ya kudu saboda wato ainihin hanyoyi runway din gaba ɗaya sun dandan idan ta je rufakin din a mace sai face face ake ba hasken wutar lantarki wurin na taɓa sauka daga saudiya wallahi kirki da guda da ta hanta mai da zamu ta da balarabe sai ta da ta da mai a cikin dubiyar ne da bayan jirgin da inna lillahi da hasbunallahu wa ni'mal wakil da kullu shi bana, mun samu ya sauka da rabu ko daga cikin jirgin, sai na ce bari sai na ga wannan security light da ina ta samu asali hasken ta sai na rinka jin wayar sai na je na samu wata tsohuwar a kura da wani tsohon dare to a ciki shi aka tsada yake ba security gida da hasken wai international airport ce wannan saboda mugunta ƙarin jeka international airport murtala muhammad international airport da take lagos ya take biliyan nawa biliyan nawa ku tsara musulmi bai da kabilanci ba musulmi ne ya kawo bambanci a najeriya ba ku je ku duba lokacin da ba badabati gida yana shugaban kasa a najeriya lagos akwai wahalar kumuri da gittawa haka yake duk bala'in da za a yi sai an saba musu mafita aka ce ran kare da mafita ba za ta yi ba yace saboda me aka ce domin ruwa ne in za a yi gadar sai an yi nizo karkashin teku a sako foundation daga kan karkashin teku ya in duk kudin Najeriya za su kare kiyayi an yi ko ba yi ba a ina aka yi ta a Kano aka yi ta a ina a kudancin Najeriya faɗa mana cewa wai don me aka shigo wai mu muka shigo da kabilanci a cikin siyasar Najeriya ba mu muka shigo da shi ba an rage ya shigo da shi ko ku zama musulmi ko ku zama arna amma faɗa ba mu je da faɗawa kuma da yardar Allah da ƙarfin Allah sai an ga ɗaukaka musulunci a bayan ƙasa ku ce Allah ku to ku saurara Allah ya ce fatara biyu da tilkur wani ne ce wanne ne yake faruwa me ya jawo har wayannan wai ka ga gwamna musulmi amma yake sai arne za a zaba abin zai baka mamaki ka rasa ya to bari ku ji yadda aka yi ga qur'ani zai warware mana bakin zara me ya jawo me yasa haka أنا لما فتر الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبحوا فاصبروا على ما أسروا في Allah ya ce fatarar na zina fi qulubihim maradu za ka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafurci ji Allah akwai munafukai a munafukai masu cutar munafunci a zuciya ji Allah yusari'una fihim za ga suna gaugawa a cikin wayannan harnan da Allah ya ce a takaman da malamai suka ce an ce yusari'una fihim ba a ce yusari'una ilaihim ba don an ce yusari'una ilaihim kaman qur'ani ya yadda da su musulmai ne yanzu suka zama munafikai sai ake ce yusari'una fihim domin Allah ka dama can cikin su suke dama can munafiki ne cikin zuciyarsa akwai cuta ta munafiki sai ka sun tsaya tsayin da ka sun taimaki arne sai arne ya kai wanda ya dalilin su da take suna cewa na sha an ba na da'ira muna jin tsoron ta da'ira ta same mu wani bala'i hauko mana shi arna nan shi ne ke kan kujerar nan ta sama kuma shi ke kontrolin da fati kuma dai shi arna nan shi ke da sojoji da yan sada idan ba mu ba shi haɗin kai ba karshe za ta juya ta juyo ta kewaya ta kewayo mu ma a raba mu da kujerun mu da na haɗa da raba da kujera ta to musulunci ne ya mutu mana ba dai ina nan ba a jona ayar kamar da aka gada a kuka ka kace kuma wallahi abin da ya faru kenan da wancan firamare election da aka yi akwatuna guda ashirin haka ake kowa ya zo ya jefa duk kuri'a bai gara ma ba a gane wannan kuri'a ta wace gwamnoni an ji abuja wajen zaɓe sai aka samu akwati talatin da shida aka ake kowace jiha da nata saboda a gwamna za a gane ka zaɓi har ne ko baka zama ma ƙwararru kuma duka aka musu lamba 001 ta gwamna saboda kai kanka gwamna wanda ka dangwala wa za a gane ka dangwala wa mai yan malka ko baka dangwala ba gwamnati suna ganin wannan shine ya samu ya kace ya za a yi aka ce to yanzu kuma hudu abin ya tsaya muna kuskure muka zaɓi musulmi za a gane in aka gane kuma daga baya mun shiga uku za a je mu a raba mu da kujeru wallahi abin da ya ja duk gwamnati da suka ke sun da ya kono na lafiya an tuki bana daya da'ira kawai suke yanzu da ka fada cikin daya da'ira yanzu ne su faɗo tsundum a cikin shekara nawa za ka yi a kan gwamnati shekara nawa shekara nawa ake a kujerar gwamna ba a yi hudu in ta ma ka kara ke hudu ba daga nan dole ka koma ina ina so ka faɗa mun gwamna ɗaya a Najeriya da ya gama shekara takwas yanzu zuwa da jirgin gwani gwamna ɗaya a Najeriya wani gwamna ne Najeriya ya gama shekara takwas ya dawo gida yanzu hankalin sa akwai akwai shi ko fara ɗaya ba kowa cikin damuwa yake da banani gwamna ku ne ba idan talauci kuke tsoro gwamna nawa suka gama talauci suka tsaya shi a Najeriya nawa gwamna nawa na san gwamna a Najeriya lokacin da yake gwamna an taɓa korar tsuntsu daga gidan gwamnati laifin da shine ta haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da bon fitar da giya a saboda gudunar an buɗe bambam bambam sai ce mun ai wani ne sai kira sunansa sai na ah, Sai an rance da ne sai muka sa. sai a lokacin zai gane a gudu ta koma kiran da tsariya na san gwamna a Najeriya wanda sai da yake gwamna Esta in za ta yi wanka ba ta wanka da zoton da tsohon wata take gwamna da tsohon wata kasan kasan na tsohon wata za a buɗe a cika ba